Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis biyar ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labaran duniya. To Mahmud, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Ardawan ya roƙi shugaban Rasha Vladimir Putin da ya taimaka ma shirin tattaunawar zaman lafiya da Ukraine wajen tsagaita wuta na ƙashin kansa. Papa Roma Francis ya jagoranci sujadar jana'izar tsohon Papa Roma Benedict a yau dinnan Alhamis a Vatican. Sannan cutar COVID-19 na daɗa yaduwa a China musamman ma tsakanin tsofaffi da masu lalurorin lafiya iri-iri. To kamar yadda kuka ji a yau ne aka gudanar da jana'izar Paparoma Benedict na goma sha shida a fadar Vatican da ke kasar Italiya. Duka abin da shafe su gabaki ɗaya ba aiki ba na duka wuraren shakatawa da wuraren da wanda suke wanda zuwa yawon shakatawa zai ce duka yana kukulle. sannan za ku ji abin da masu sharhi kan siyasa ke cewa bayan da majalisar wakilan amurka ta gaza zaben kakakin majalisa yayin da ake shirin yin zaɓe a zagaye na bakwai a yau muna kuma ɗauke da rahoto kan tallafin jirgin soji da amurka ta baiwa jamhuriyar nijar da kuma sharhin lafiya uwar jiki wato shirin lafiya uwar jiki amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To masu saurare salamu alaikum da fatan auna lafiya ga labaran. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gaya ma shugaban Rasha Vladimir Putin cewa ya kamata Rasha ta goyi bayan tattaunawar da ake yi kan bukatar dakatar da mamaye Ukraine ta wajen tsagaita wuta na kashin kanta. Fadar shugaban Erdogan ta ce shi da putin sun yi magana ta waya yau dinnan alhamis kuma ta lura cewa ya kamata tattaunawar ta zama wato ta zaman lafiya ta kunshi abin da fajar ta kira niyyar samun mafita ta hanyar adalci shugaban na turkiyya ya yi kokarin shiga tsakani don a kawo ƙarshen wannan rikicin kuma turkiya ta taimaka aka yi tattaunawar da ta kai ga yarjejeniyar rasha da ukraine ta amincewa a yi jigilar hatsari wato hatsi an shirya cewa erdogan zai tattauna da shugaban ukraine volodymyr zelensky a yau dinnan alhamis wani kiran kuma da aka yi a yau dinnan alhamis na neman zaman lafiya ya fito ne daga shugaban majami'ar daɗaɗɗiyar ɗariƙar orthodox ta rasha patrice kirill wanda ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da su tsagaita wuta a yayin matin ɗariƙar ta orthodox a wannan makon Paparoma Francis ya jagoranci sujadar jana'iyar tsohon Paparoma Benedict a yau dinnan Alhamis, inda ya kwatanta wasu manufofin mutumin da ya gada din da na Yesu almasihu. A jawabinsa ga dubban masu makoki a dandalin St. Peter's Squires yayin da wata babbar ƙararrawa ke kaɗawa wasu mutane goma sha biyu sun ɗau akwatin gawar Benedict suka fitar da ita daga babbar majami'ar st peters suka ajiye a harabar majami'a mafi girma a duniya nan da nan aka barke da tafi a tsawon babbar hanyar cikin ginin wadda aka game da tururi a matsayin alamar girmama ga benedict wanda ya kasance wani gwarzo ga masu ra'ayin riƙau a majami'ar roman katolika wanda kuma ya sa duniya ta kaɗu ta wajen yin marabus kusan shekaru goma da suka gabata francis ya iso dandalin a keken majinyata papa roman wanda ke fama da ciwon gwiwa ya zauna a keken yana ta kallon ƙasa inda akwatin yake fuskarsa ta nuna alamar juyayi yayin da mawakan majami'ar na kwaya suke ta rera waka da harshen latin madalla nan gaba kaɗan ibrahim zai dawo da ƙarshen labaran duniyar kafin nan a yau ne aka yi jana'izar tsohon paparoma benedict na goma sha shida a majami'ar st peters basilica da ke fadar vatican jana'izar da paparoma francis mai ci ya jagoranta na tuntubi ismail adam dan asalin jamhuriyar nijar da ke zaune a rome babban birnin italiya inda ya min karin bayani kan yadda aka gudanar da jana'izar da kuma matakan da aka dauka duka abin da shafe su gabaki ba aiki duka wuraren shakatawa da wuraren da wanda suke wanda suke zuwa yawon shakatawa zan ce duka yana kukulle wuraren tarihi nasu suna wanda ya tagace su duka idan na fahimce ka dai kenan an rufe ko kuma an dakatar da wasu ayyukan yau da kullun da ya shafi kamar misali makarantu da ma'aikatu kenan ba na cikin gari ba cikin duka abin da shafi shi aka rufe amma kamar zai roma duka komai noma ne kamar kowane kamar kowane rana kamar da suke cewa da baki suna da baki da yake ba sun kulle sararin sama kamar jirage ba su gushewa ta sama ba saboda baki da suke shi da yake akwai suna suna kiyasa kamar dubu hamsin haka. kamar an ɗauki wasu matakan tsaro don tabbatar da cewa an yi wannan taron jana'iza lami lafiya. wannan dole da duka area wajen gabaki daya akwai matakan tsoraye zai wuce yi yamma e mm-hmm. wanda dole da yanzu wannan wannan kewaye na vatican dole ne gane cewa akwai abin da ke faruwa to mal ismail a eh. Eh, wannan rasuwa ta fafa roman kamar ya kaji mutanen nan yankin kuna roma da kuma can birnin vatican suke daukan wannan rashi da aka yi rasuwa ce wata ta shafi duniyar kiristanci ko ba gaskiya ba. Haka. suna da jini da yawa gaskiya suna da jini da yawa. Ismail Adam kenan da ke zaune a birnin Rome na ƙasar Italiya yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarashin labaran duniyar. To Mahmud majinyata akasari tsofaffi na baje kan madaukan marasa lafiya a lunguna da sako-sako na asibitoci inda ake ta sa musu iskar oxygen yayin da cutar covid-19 ke daɗa yaduwa a Beijing babban birnin ƙasar China. Asibitin Chongqing wanda ke gabashin birnin na makare da sabbin majinyata a yau dinnan Alhamis zuwa safiyar yau dinnan an samu karancin gadaje kuma motocin ɗaukar majinyata na ci gaba da kawo waɗanda ke fama jami'an kiwon lafiya da likitoci waɗanda tuni abin ya buwaye su na ta rugawa suna ɗaukar bayanai inda suke ta tantance matsalolin da suka fi muni don su ba fifiko daɗa yaduwar da cutar ke yi a tsakanin marasa lafiya waɗanda tun dama ke buƙatar kulawar asibiti ya biyo bayan dakatar da tsauraran matakai da china ta yi ne a watan jiya bayan kusan shekaru uku da aka yi na kulle da hana tafiye-tafiye da rufe makarantu wanda hakan ya yi matuƙar illa ga tattalin arzikin ƙasar wanda ya haifar da zanga-zanga wadda rabon a ga irinta tun a shekara ta 1980. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Laraba ta ce tattaunawar komawa ga yarjejeniyar da ta kai ga shirin wato shirin nukiliyar Iran ba ita ce babbar abar da Amurka ta fi baiwa fifiko ba a yanzu. Mai magana da yawon ma'aikatar net Price ya gaya ma manema labarai cewa yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta dubi da goma sha biyar wadda aka fi sani da gawurtacciyar yarjejeniyar haɗin gwiwa jcpoa a takaice bata ma kasance a ajandar amurka ba cikin tsawon watanni amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekara ta alif wato 2018 a ƙarƙashin shugaban lokacin donald trump wanda ya kafa hujja da cewa yarjejeniyar ta rangwanta ma iran sosai sannan ya kara da cewa ya kamata a yi gyara kafin a mai da hankali a kai iran ta mayar da martani ta wajen yin watsi da alkawuran da ta dauka a ƙarƙashin wannan yarjejeniya wadda aka cimma don magance wato damar da ake cewa tana shirin kirkiro makamani Madalla da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan sabbin mambobin majalisar wakilan Amurka za su kaɗa ƙuri'a a zagaye na bakwai bayan da majalisar ta gaza zaben kakaki cikin kwanaki biyun da suka gabata. Saboda cijewa da wasu 'yan jam'iyyar Republican suka yi na kin zaben Kevin McCarthy a matsayin kakakin majalisar duk da cewa ɗan jam'iyyarsu ne. dr nasir damowa dan asalin najeriya ne mazaunin amurka ya kuma yi min karin bayani kan yadda majalisar ta tsinci kanta irin wannan hali wanda rabon da ga sa tun shekaru 100 da suka gabata to al'amari ne wanda yake gaskiya a shekara ɗari kenan ɗari ci ba taɓa yin irin wannan amma wannan lokaci ga bambancin siyasa ya ƙara ƙaruwa sosai abin nan ba haɗin kai a komai to kaga yana wuya sannan daga cikin ita wannan jam'iyya wadda ke da rinjaye a cikin majalisa din su waɗanda ke rike da waɗanda suka ƙi naƙi ɗin su kawo kujerar naƙi mm. suna da wani ra'ayi wanda yake an ma kasa gano shi me alƙiblas. Yauwa dama ina son tambayan ka ce to menene dalilin su na ƙin zaben ɗan uwansu ɗan Republican? To abin da suke so gaskiya idan ka sa ka saurari eh, nasu bukatu so suke maka da nan zuwa shekara biyu ba abin da za a yi yan ba ta a yarkin kimo ba a cikin gwamnatin Amurka. Wani abu mamaki kuma har ila yau shine gashi har tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda shi maɗan Republican ne ya sa baki kafin aje zagaye na hudu. Kamar wannan abu ya baka mamaki duk da cewa shi Trump ɗin ya sa baki? To bai bani mamaki ba abu biyu ne. na farko dai um, kaga yanzu bai da karfi irin wancan lokaci gaskiya ko ra'ayin da ake saurare na mutane musamman su republicans na shi karfin ya rage sosai tun da kaga ma uh, asali abinda su yan jam'iyyar kokan ke cewa shi shi za musu wannan uh, hasarar da suka yi a wannan zaben da aka yi na rabin zango mm. so shi ne na farko abu na biyu kuma shi ne wasu na ganin ma shi bai da ra'ayi yana da ya faɗa ne kawai amma ainihin bai da ra'ayin su a abin nan wannan ya zama ya zama abin nan speaker ba abin mamaki bane don yayi magana gaskiya ba su bi ba saboda yanzu gaskiya da yara kansa a cikin eh, jam'iyyar Republican Dr. Nasir Ɗanmawa kenan idan aka biyo mu a shirin duniyar Amurka ranar Juma'a za a ji ƙarshen wannan hira. To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda Amurka ta bai wa gwamnatin kasar tallafin jirgin sama samfurin C-130 domin karfafa gwiwa ga sojojin kasar a yakin da suke yi da 'yan ta'adda a yankin Sahel. Suleiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da aiko mana daga Yamai. a yayin wani bikin da ya gudana a filin jirgin saman sojan eskadri da ke birnin yamai ne mukaddashin jakadan amurka suzan ingarnim ta damkawa hukumomin tsaron nijar wannan jirgi samfarin cargo sai ko kuma c130 domin amfanin sojojin kasar waɗanda aka yi amannar cewa suna taka rawa sosai a yakin da ake gwabzawa da ƙungiyoyin ta'addancin yankin sahel jami'ar hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nijar ta ambarka ta yi ƙarin bayani kan wannan tallafi wannan karo na uku ne da suke kawo wanga shirgin tun 2021 sun ka fara kawo na farko aka kawo na biyu yau na uku ne minista na tsaron ƙasa shi ya karbi wannan tukuici jirgi ne da zai taimakawa cikin ayyukan sojawa cikin harkar kulawa da tsaron ƙasa yana ɗauka malati yana ɗauka kayayyaki yana ɗauka mutane kuma. ministan tsaro alkasim indatu ya yi godiya a madadin gwamnatin nijar da ma al'ummar ƙasar baki ɗaya domin a cewarsa wannan gudunmuwa ta gwamnatin amurka babban alheri ne da ke ƙara wa ƙasar ta nijar ƙarfin soja. c'est renforcement de la fait de l'armée du du Niger ya ce samun wannan tallafi na jirgin c-130 ko kuma c-130 abu ne da ke saka rundunar mayakan nishar a sahun waɗanda suka fi takwarorinsu wadatattu kuma ingantattun kayan aikin jigilar soja a ƙasashen da ke yankin kudancin sahara muna godiya ga amurka da wannan gudunmuwa amurka na kan gaba a jerin kasashen da suke yi wa jamhuriyar nijar rakiya a fannonin da suka shafi sha'anin tsaro ba idan maganar kayan ayyukan soja da nishar ɗin ke mora irin su motocin yaƙi da na'urorin zamani. Aikin da dai sojawan Amerika suke yi a ƙasar nan hulɗa ce ta koya musu yadda za su kare ƙasa don duk abin da ya shahi taimakon ƙasa taimakon sojawa cikin koya musu ayyuka ko kuma ba su kayan ayyuka cikin wannan tsarin ne ambasad take kawo gudunmuwarta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Karfe goma na safe ne da minti sha hudu a nan Washington DC kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ina kuma yi mana barka da shiga sabuwar shekarar 2023 da fatan Allah ya ba mu ikon kawo muku shirye-shirye da za su faɗakar gami da ilmantar da ku amin. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a sabuwar shekarar 2023 zai yi magana ne akan karin mahaifa wato fibroid a turanci. Thank you. Tsarin mahaifa wani tsiro ne da kan fito a jiki ko cikin mahaifa kuma abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin mata. Kuma har yanzu ba a gano abin da ke haifar da shi ba. Tare da ni a cikin shirin akwai dakta Adama Ibrahim Jibril da ke asibitin mata da yara a jihar Kano. Likita barka da wannan lokaci. Barkan dai. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan karin mahaifa. Fibroid wato karin mahaifa kumburi ne mai tauri wanda yake iya samuwa a jikin mahaifa ko daga can ciki ko daga tsakiya ko kuma daga waje-waje kuma abu ne wanda yanzu ana samun shi sosai sosai a cikin najeriya ma bincike ya nuna wajen mata dubu ɗari suna da wannan abu kuma matsaltsalolin shi suna da yawa sosai sosai shi yasa ya zama mai mahimmanci ga duk wani likita wanda yake na mata da masu kansu ma matan kowa ya kasance ya nutsu ya gane shi ya san shi dan saboda ɗaukar mataki tunda abu ne wanda yake baya da kan gado ko kaɗan. Bincike har yanzu ya kasa ɗaukar abu ɗaya kwaya ɗaya jal ya ce wannan shine abin da ya jawo wannan karan mahaifa take samuwa. Amma akwai abubuwa da yawa da aka yi nuni da su kamar yadda shi daji mahaifa yake da sanadi shi ma wannan yana da sanadi wanda za mu yi magana a kai. dukan da suke jawo karin mahaifa akwai hormones estrogen da progesterone wa'anda suke yaduwa cikin jini daga jikin ita maƙin kasar kwai wato ovary kenan wato a yadda bincike ya nuna ita wannan tsoka ta mahaifa ita ce wadda take da wato sanadin ta iya fitar da wannan karin mahaifa wato fibroid ko ya turo ta tsakiya shine zai zama endometrial kenan ko kuma ya fito a cikin gundarin tsokar shine ake cewa myometrial kenan ko kuma ya fito ya turo ta waje amma ba zai fita daga cikin wannan shimfiɗa wato ya zama abin da ake kira subserosal kenan sai kuma wani sanadi shine wato kasancewar mu baƙaƙe sanadin mu yana da yawa sosai sosai yana da tasiri sosai sosai na samun wannan ciwo na ƙarin mahaifa kuma a yadda ya nuna shine idan ka bambanta tsakanin mu da masu farar fata gaskiya mun fi su samu sai ka ga yara ƙananu ƙananu 'ya'yan mu baƙaƙe gaske suna da samunta kuma wasu za ga sun fi yawa wasu kuma sun fi girma sai kuma gado ita ma wannan karin mahaifa idan babarki ko wata yar uwarki yayarki ko kanwarki ta yi shi ke ma kina da karin sanadin cewar zaki iya samu sai kuma lafiyarka wato idan kina da kiba to kin karawa kanki sanadi idan ba kya cin korayen ganye sosai yadda ya kamata irin su alaihu da shauransu kin karawa kanki sanadi idan ba kya cin 'ya'yan itatuwa fruits kenan shi ma kin karawa kanki sanadi kenan da ma irin kayan madara kamar su yogurt haka da cheese sannan kuma shan barasa wato giya shi ma yana karawa mace sanadin samun wannan ciwo menene alamun karin mahaifa kamar yadda duk wani ciwo zai kasance ya samo ne daga mahaifa to kin ga zaka ga akwai zubar da jini akwai ciwon mara to shi wannan zubar da jini zai kasance wani irin zubar da jini ne lokacin haila ko ma ba lokacin haila ba wanda yake mai wuyar ganewa ko ki ga da can idan mace tana zubar da jininta ba za ma ta iya kara da pak din pad ba a wannan particular lokacin da take zubar da jini sai kuma ki ga a wannan karan saboda tana da wannan fibroid din ta dinga canjawa kenan wasu har pampers ma suke sakawa saboda yana zuba da yawa ko kuma ya kara ranaku ma akan yadda take da da za ta yi kwana uku ko kwana biyar sai ki ga kusan sati biyu ana ta ta abu daya ko kuma a'a nan dai tsakanin wannan wata da wannan wata da ta yi jinin al'ada sai ki ga daga tsakiya ko ya dinga diga taraf taraf ko kuma jini ya ta zuba ya ta zuba ya ta zuba tsakanin fa jini da jini wato bai fi sati biyu da gama ba sai kuma ki ga jini ya dawo sai kuma ciwon mara shi ma ciwon mara ne ga shi nan dai ki ga ciwo ka sha magani ka je asibiti ciwon mara amma allura an baka magani amma ciwo dai ya ki kan gado to shi ma wannan ya kamata abin kita a tunani me ya jawo wannan ciwo za ta iya yiwuwa karin mahaifa ne to wasu kuma ya danganta da girman shi wannan karin mahaifa idan yana da girma sosai sai ki dinga tunanin mace ciki ne da ita saboda ciki zai ta kumburi kuma zai yi tauri saboda kamar na faɗa kumburi ne mai tauri saboda haka zai yi tauri zai iya danne mafitsara ya kuma danne matattarar bayan gida wato rectum kenan sai ki ga mace in ta zo fitsari sai da nishi da kyar da kyar da kyar da kyar ko kuma idan an zo bayan gida a ringa basir ne basir ne ba fa basir ba ne karin mahaifa ne daɗin daɗawa kuma sai ciwon baya wasu kuma matan za ki ga kwata kwata Allah ya rufa musu asiri duk wannan abubuwan da na lissafo za ki ga basu da shi ba ma za ma su san suna da shi ba saboda um, ita fibroid din wato karan kananu ne ko ɗaya ko biyu ko ko ma kawai kwaya ɗaya ce haka sai in haka kurin an ɗan je haka abin da ake kira wato coincidental kenan sai ki ga an je mata wani gwajin haka akan wani abin daban sai a gani yawan yawanci scanning sai a ga ai akwai fibroid din ko kuma a ciki ta samu da ta samu ciki aka yi scanning sai a gani kamar mata 'yan shekara nawa ne aka fi samu da karin mahaifa mata waɗanda suke a cikin iyakacin shekarun haihuwa wato daga shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in da tara matan da za su iya samun ciki su haihu wannan age din shine waɗanda za su iya samun shi wannan fibroid din saboda wato waɗannan sinadarai na estrogen da progesterone waɗanda ba za a iya samun su a ƙananan yara ko kuma matan da suka manyanta. To likita idan mace tana da karin mahaifa akwai kalubale da take fuskanta wajen haihuwa ko samun juna biyu? Duk da dai bincike ya nuna cewar wani karin ba zai iya hana samun ciki ba wani kuma zai iya hanawa ko kuma a an samu amma sai maimakon ya je ya zauna a cikin inda yake wato cikin tsakiyar mahaifa endometrium sai tafi can wani guri saboda endometrium ɗin akwai wani abu a cikin shi wato wannan karin mahaifa sai ya hana shi ya shiga cikin gurin gurin saboda haka sai ya tafi wani guri daban shine ake cewa ectopic wanda dole dole sai an fitar da shi duk da lafiyarsa sannan kuma ah, akwai ga fibroid din an samu cikin amma kuma za ta iya barinsa saboda bai samu guri ya daidaitu yadda ya kamata ko kuma a ga fibroid din ga kuma dan sai ki ga saboda girman fibroid din ya danne dan dan ba zai girma yadda ya kamata ba ko kuma ba zai samu garkuwar jiki yadda ya kamata ba karfin jiki da kashi da daddanne wa'yansu gurare ko ya danna fuska ko ya danna hannu duk dai haka ga mace wadda take da ciki kuma tana da fibroid da fibroid din da dan suna raba jinin jikinta ne shi wannan bai ishe shi ba wannan ma bai ishe shi ba sai ki ga an an samu ciwo za ta ringa zuwa ga tana da fibroid ta zuwa da ciwo ciwon mara kama ɗauka ma ko bari za ta yi to wannan dole sai an kwantar da ita an ɗan yi yan dabaru dai don a samu dai ɗan ya zauna kuma ta ɗan samu sauƙin ciwon nan na sannan kuma wajen haihuwa shi ma ya danganta da girma akwai wa'yansu matan da za ki ga fibroid ɗin ba mai girman a zo a gani ba ne sun haihu lafiya amma akwai matan da za ki ga dole sai fa an yanka an cire akwai wa'yanda za ki ga za a yanka za a ciro ɗan za a ce to cire fibroid din sai wani lokaci akwai kuma wanda za ki ga an cire a lokacin amma kowannen sai akwai kalubale. To likita yaya ake ma maganin cutar fibroid ko kuma karin mahaifa? Ba wai za a ce wai gashi abu kwaya ɗaya ne wanda zai kasance shine sadidan maganin shi ba. Akwai hanyoyi da ake bi daban-daban daban-daban wa'inda za a iya yi don a ga an yi maganinsa. Ya danganta da wani iri ne, ya girman shi yake, sannan kuma ya karfin alamomin shi wa'anda irin symptoms matar take zuwa da shi jini matsalar jini ce saboda kin ga za ta iya ta ta zubar da jini ta zubar da jini ya zama na babu jini sosai a jikinta saboda haka yawan kasala yawan ciwon jiki da shauransu duk kin ga wa'annan za su iya kasancewa haka ko kuma a ciki ne da ita in ta samu ciki ya bare in ta samu ciki ya bare ko kuma ta samun ciki wanda yake zai fita a bayan mahaifa wato ectopic kenan kin ga duk wa'annan sun zama abubuwan da duk za a dudduba a ga me ya kamata a yi so akwai wanda da aka fi shine idan ya yi girma da yawa a cire akwai kuma wanda za a yi allura a tura wa'yansu ruwan magani za su je za su tottoshe jijiyoyin da suke aikawa wannan karin jini shine abin da ake kira uterine artery embolization akwai kuma dai wa'yansu dabaru-dabaru da likitoci suke yi kamar tun da an ce ai wannan hormone din estrogen da progesterone yana jawowa sai a ce to shikenan bara a dan bada magunguna wa'yanda za su dan rage level din wannan wannan hormone din to probably kila a samu sauki ta nan ma daga karshe wata shawara zaki ba masu sauraron mu musamman ma mata kan mahimmancin zuwa asibiti a lokacin da suka ji wani abu ya canza a jikin su shawara dai ita ce yawan zuwa asibiti da ka ji abu wanda bai gamshe ka ba kai har ma haka nan dai haka wata shida haka shekara ɗaya ka je a duba lafiyar ka a tabbatar maka da komai lafiya ne dan karamin abu sai ki ga ya zama babba sai kuma kula da lafiya wanda tana da mahimmanci sosai kiban nan dai kiban nan dai ki zauna mace ki ta ta zuba kiba ki ta ta zuba kiba ki daɗi yayi miki yawa ki saki jiki ki ta kiba bai kamata ba ya kamata mace ko da yaushe kasance ɗan sai kuma cin irin vegetables wato ƴaƴan ganye kenan koran ganye wayanda ake iya ci sai kuma ƴaƴan itace shi ma yana da kyau sosai mace ta ringa amfani da su ba ma mace ba kowa ma to madalla shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka da haka muka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Kamar da yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakon farko ya fito ne daga murtala bala durumi tu garki abuja da ibrahim musa wada barikin ladi waɗanda suka ce salamu murya amurka ra'ayinmu a yau shine matakin da gwamnan zamfara ya ɗauka na dakatar da yakin neman zaɓe ba daidai ba ne ya kamata dai a bar kowa ya tallata manufarsa da fatan za a gudanar da zaɓe lafiya sai sakon sardaunan kwallon misau zaharaddin muhammad kaka wanda ce salam ya hausa ku bani dama ne tsokaci akan yadda mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya rattaba hannu akan kasafin kuɗi na wannan shekara hakika duk wani kasafin kuɗi da ake yi a ƙasa ta najeriya talaka baya ganin canjin wannan kasafi domin kullum rayuwar talakawa ƙara shiga matsi take yi shi kuma safiyanu gumel zangon daura cewa ya yi assalamu alaikum ya hausa komawar cristiano ronaldo kungiyar kwallon kafa ta annasar ta kasar saudiya da taka leda allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga dan wasan da kasar saudiya duniya da lahira shi kuma sani mai langalange ya wuri cewa ya allah ya sa sanya hannu kan kasafin kudin shekarar 2023 da shugaba buhari ya zama sanadiyar kawo ƙarshen matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ake fama da ita a cikin ƙasa. shi ma sakon haɗin gwiwa daga malami kura garin sarkin noma a jihar yobe da yakubu mai aski badaraka da kinunu sani yunusari kan batun kasafin kuɗin ne inda suka ce muna fatan sanya hannu kan kasafin kuɗin najeriya da shugaba buhari ya yi ya zama alkhairi ga al'ummar ƙasar kuma muna masa fatan alkhairi ganin shine sa hannunsa na karshe muna kuma addu'ar allah ya bamu shugaba na gari. yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaicen shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya gaya ma shugaban Rasha Vladimir Putin cewa ya kamata Rasha ta goyi bayan tattaunawar da ake yi kan bukatar dakatar da mamaye Ukraine ta wajen tsagaita wuta ta kashin kanta. Fajar shugaba Erdogan ta ce shi da Putin sun yi magana ta waya a yau dinnan Alhamis kuma ta lura cewa ya kamata tattaunawar ta zaman lafiya ta kunshi abin da fadar ta kira niyyar samun mafita ta hanyar adalci. Papa Roma Francis ya, wato ya jagoranci sujadar jana'izar tsohon Papa Roma Benedict a yau dinnan Alhamis, inda ya kwatanta wasu manufofin mutumin da ya gada din da na Yesu Almasihu a jawabinsa ga dubban masu makoki a dandalin St. Peter's Squares. majinyata akasari tsofaffi na baje kan madaukan marasa lafiya a lunguna da sako-sako na asibitoci inda ake ta basu iskar oxygen yayin da cutar covid-19 ke ta yaduwa a beijing babban birnin kasar china asibitin chongqing wanda ke gabashin birnin na makare da sabbin majinyata a yau dinnan alhamis zuwa safiyar yau dinnan an samu karancin gadaje kuma motocin ɗaukar majinyata na ci gaba da kawo waɗanda ke fama. ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya laraba ta ce tattaunawar komawa ga yarjejeniyar da ta wato ta takaita shirin nukiliyar iran ba ita ce babbar abar da amurka ta fi baiwa fifiko ba a yanzu mai magana da yawon ma'aikatar net price ya gaya ma manema labarai cewa yarjejeniyar nukiliyar ta shekara ta sha biyar ba ita ce ta fi muhimmanci ba ga amurka ta masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu kan amadadin ibrahim kalmasi garba da ita na gabatarwa sai julie leathers gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu joe gill ni mahmud lalo nike cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.